شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله يا شهد كان cewa shine abin bauta da gaskiya ba waninsa ba saboda abin da ya tabbatar na ayoyin hukunce-hukunce wato shar'iyya da ayoyi waɗanda ake gani ko a taɓa wato ƙauniya waɗanda suke nuna cancantar shi da allantakarsa wato kaɗaita shi da bauta mala'iku ma sun shaida da haka malamai ma sun shaida da haka ta hanyar bayanin kaɗaita shi da suke yi da kira zuwa gare shi sai suka shaida da mafi girman abin da ake shaidawa shine kaɗaita Allah wato tauhidi da tsayuwarsa da adalci a cikin halittarsa da shari'arsa babu abin bautawa da gaskiya sai shi mabuwayi wanda ba mai rinjayarsa mai hikima a cikin halittarsa da tsarinsa da shari'ar